sama da kwanaki 132 kenan da yan bindiga suka kai hari kan jirgin kasan da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna lamarin da ya janyo suka yi garkuwa da wasu fasinjojin al'amarin da ya janyo wasu daga cikin yan uwan fasinjojin fit da ran gamuwa da juna ga bisani kuwa wasu kan yin murna da cewa sun yi dace ga saduwa da yan uwansu a yankin Bali da Gasol kuwa yan bindigan ne dai suka tarwatsa al'umman yankin Jauro Manu da Jauro Aji da kuma garin Barau suka karbe ikon wannan yankin kamar dai yadda wani matashi wanda ke zama a yankin yankin Jauro Manu ya yi mana ƙarin bayani tare da tabbatar mana da cewa a halin yanzu dai ba sa ma yankin ƙauyen sun ko dawo yankin mutum biyu domin neman tsira ya ko nemi cewar da yi sunansa. Jauro Manu da garin Jauro Aji nan su ne da iko wannan gurare. Su ne garin farautu ne. Duka wannan yankunan su ne suke mulki wannan wurin ba gwamnati ne da wannan wurin ba su ne gwamnatin guri tsakani da Allah babu mutum wanda za ka gani a jorin manu in gagarin babban gari ne ba wai karamin gari ba ne jorin amma mutane sun wace mazan su da matan su kar wa'yansu mun tafi garin mutum bi wa'yansu mun tafi garbace dai babu dai wani wanda za a ce maka yanzu yana garin joro manu. Yahaya asu Abubakar mazauni ne a yankin Garba garbace da ke karamar hukumar Bale duk a jihar Taraban wadda ya tabbatar mana da da cewa a halin yanzu dai suna cikin halin ha'ula'i domin kuwa 'yan bindiga sun riga sun yi musu kaka gida ya ko tabbatar da cewa lalle ilahin a halin yanzu yankin jauro manu da kuma jauro aji da garin barau da 'yan bindiga ne ke rike da mulkin wannan yankin cewarsa al'umma mazauna wannan yankin dai sun watse tsaf sun bar 'yan bindigan suke cin su ba babbaka tsakani har da Allah in ta sannan suna wannan wannan area na gaske suna cin su babu babbaka wannan gudu gaskiyar lamari kenan an yau an nan dai that is what ne akwai wani mota ta sardama gwamnati suka harbi yaron motan suka harbi kuma direban shi yaron mota Allah da ya sa da nan ne karan kwanarsa. Akwai wasu yankuna guda uku wadda yan ta'adda ne ke mulkan wannan yanki. Menene kukan ku ne ga gwamnati yanzu haka? Kukan mu kawai da gwamnati shine a zo a kore su. Mu ba mu da wani makami da zamu iya tunkaran su da shi. Amma gwamnati tana da duk abin da za ta iya. Dan majalisa mai wakiltar Bali da gasol a majalisar wakilai na tarayyar Najeriya Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak wadda ya ce lallai ilahin yanzu sun koyi zaman gaggawa da jami'an tsaro domin ganin an tarwatsa zagugun waɗannan 'yan bindigan wadda suka mai da wannan yankuna sansanin su. Hali da nake magana da kai a yanzu haka na so in tabbatar maka idan akwai mutum a cikin garin Jauro Manu bai shige watakila ko mutane uku zuwa hudu biyar ba. Gabaki ɗaya sun tarwatsa mutane suke cikin Jauro Manu da kuma garin Gidado. A yanzu haka da nake maka magana ɗan nan wasu ma wasu sama inda iyalansu suke ba. Wannan abun ya ci tura ya wuce hankali tunanin mutum. To a yau ɗin nan dai gabaki ɗaya hankalinmu a tashi ƙarshe yake kamar da na faɗa shekaran jiya in Allah ya yarda za mu shawo kan wannan domin ana shirye-shirye dai na jami'an tsaro kuma za a shigo ma wannan yankin in Allah ya yarda. A halin yanzu dai yankin Jauro mano da Jauro Aji da garin Barau yan bindiga da ke arewa maso gabashin Najeriya a yankin jihar Taraba suke rike da madafun iko a wannan yankuna. Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.